Yau ce ranar da aka ayyana Dr. Abdullahi Umar Ganduje da ke zaman tsohon gwamnan Kano kuma shugaban jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya zai bayyana a gaban babbar kotun Kano tare da iyalansa domin amsa wasu tuhume-tuhumen zargin rashawa da cin hanci da gwamnatin jihar Kano ta jam'iyyar NNPP ke yi musu. Sai dai gabanin kotun ta zauna kwatsam sai aka samu bullar wata oda da ita wannan kotu ta bayar wacce ke tabbatar da dakatar da Dr. Abdullahi Umar Ganduje daga APC kamar yadda Haladu Gwanjo da wani mai suna Laminu Sani Barguma suka nema. Suka nemi kotu suka yi gara yadda suke son kotu ta tabbatar da cewa wannan dakatarwa sun yi ta kan doka kuma halattacciya ce. Mutum na farko a cikin su biyun ne legal advisor Haladu Gwanjo. sai lamini Sani. Barista Ibrahim Sa'ad Kura kenan lauyan masu neman dakatar da ganduje daga APC. To amma zantawa da manema labarai a shalkwatar jam'iyyar APC a can Abuja yayin ziyara ga tsohon gwamnan na Kano a yau Laraba. Alhaji Haladu Gwanjo wanda shi ne ɗaya daga cikin mutane biyun da barista Ibrahim Sa'ad ke magana a madadin su na cewa. Salamu alaikum Haladu Gwanjo, legal advisor na jama'iyyar APC na mazaɓar Ganduje. Ni ne dai halattaccen legal adabeza na mazaɓar ganduji. Abin da ya yaɗa ni ban yafe masa ba za mu zauna gaban koti sai a ware mai gaskiya da gaskiyarsa. Kai a matsayin ka na mai hankali ka yi tunani ina anan na kwana wa na gani wasu iskokai gare ni za su yi gamin da ƙara A ɓangaren ƙarar zargin cin hanci da rashawa da gwamnatin Kano ke yi wa tsohon gwamnan kuwa, lauyoyin ɓangarorin biyu sun tafka muhawara kan rashin mika takardun tuhuma ko sammaci hannu da hannu ga Abdullahi Umar Ganduje, kamar yadda doka ta ce, al'amarin da ya sanya bai bayyana a zauren kotun ba. Tuni dai masana a fagen doka da shari'a a Najeriya suka fara fashin baki akan wannan batu. Barisa Ibrahim cheɗi na ƙungiyar lauyoyin Najeriya reshen jihar Kano na cewa. Farfesa Kamilu Sani Fage da ke koyar da ilimin kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayar Kano kuma guda cikin masu fashin baki akan harkokin demokradiyya da shugabanci ya yi tsokaci. Wannan abubuwan abin da suka nuna cewa ita dai siyasar Kano a yanzu an da ita siyasa ce ta gaba tsakanin bangarori daban-daban. da gandujiya da kuma kwankwasiya tun lokacin da suka samu bambanci to yanzu siyasar an mai da ita iya wannan kawai matsalar da take nuna shine cewa wannan gaskiya zai ƙara taɓarɓara siyasar kano domin kowanne yana da nashi ɓangare kuma yana da magoya baya don haka ga zafin siyasa a kano wannan zai taɓarɓara al'amura sannan kuma abu na biyu wannan zai sa ba za a ga ƙarshen wannan siyasa ta gaba ba a cikin lokaci kankani. Tuni dai babbar kotun Kano ta ayyana ranar 29 ga wannan wata na Afrilu a matsayin ranar da lauyoyin bangarorin biyu za su bayyana domin amincewa da sigar gabatar da sammacin kotun kan batun zargin cin hanci da rashawa da gwamnatin Kano ke yi wa tsohon gwamna Abdullahi Umar Ganduje. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.